To, ‘yan uwa maza da mata, kamar yadda kuka sani muna kawo sabbin sayarwa kala-kala na gyara mata da na gyara maza, amarya, ango, uwar gida, ‘yan mata da zaurawa. Ga wani sabon matsi mai suna yawa ta balle. Wato wannan matsi saboda tsaba kyau ne, kina amfani da shi mai gida dole sai ya muke sabon alheri, kuma zai rikice ka kama ruhe mai baki don sai makwabta sun zo raba ku. Sannan ga wani sirri zigidir. akwai na nono akwai na matsi akwai na infection akwai na mallaka akwai na ƙara daɗi akwai kuma na rage tumbi da na gashi akwai na ƙarfin maza da na sanyi akwai su kala-kala kamfanin babangida aznera likitan mata 070-6334-3601 ko 070-6289-6889 ko 081 7970 42 To jama'a, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, da fatar dai dukkan ku kuna kalau ‘yan uwa da abokanan arziki, kwastomomi masoya ina muku barka da wannan lokaci. Kamar da yadda kuke gani wannan haɗin sabulu ne gashi nan mun ɗau tsawon lokaci muna yin shi, mun ba shi mu domin inganta shi, saboda sharewa masoyanmu da sauran ‘yan uwa hawaye. wannan sabulu yana maganin nan karwa yana maganin ƙurajen jiki yana maganin ƙesfi yana maganin duk wani abu da ya shafi fata yana gyara fata ya sa ta kyau da ƙyalli da sheƙi za ki koma yan su mulmula ko in ce za ku koma yan su mulmulai haɗi ne nan musamman kamar dai da kuka gani ya fito daga kamfanin baban gida prince s naira wanda aka fi sani da likitan mata wannan haɗin sabulu mun ɗau lokaci muna yi ne shi nan kuma muna ta yi muna ta yi to domin dai sayan kayayyakinmu ko sabulun ko kuma wasu kayayyaki namu ingantattu magungunan mata ko magungunan gargajiya kamar dai lambobin da kuka sani za ku iya ci gaba da tuntuɓa mu a waɗannan lambobi namu na waya kamar haka ga sunan dai ana yado maku sifili bakwai sifili shidda uku uku hudu sifili uku ga sirrin matsi sirrin matsi ne matsa mace sosai ta kuma budurwa ko da ko kin yi tarayya da maza ɗari ko dubu a duniya zai matse ki sosai tsunkwikwi yanda mijinki ba zai taɓa ganewa ba ko da a waje ko kika yi amfani da wani in Allah da kika yi amfani da wannan sirri namu na matsi sha yanzu magani yanzu zai matse ki tsuke tsam garin girman nono cikar nono tsayuwar nono da ƙarin ruwan nono yana ƙara wa mace ruwan nono da ɗuwawu sirri ne na musamman akwai na duwawu wannan iya na nono ne yana ƙara nono cikar nono tsayuwar nono da girmansa baya cutarwa haɗi ne na gargajiya na musamman wannan shine garin malami tara garin malami tara mm, gari ne wanda muka tsawon lokaci muna haɗa shi domin sharewa 'yan uwa mata hawaye musamman waɗanda aka kwace wa miji ku tuntuɓe mu domin samun sirrin wannan gari gari ne na musamman mallaka ni'ima ƙara daɗi da sauransu sai kun zo